حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين har lokacin da mai bijirewa ga ambaton Allah ya zo mana ranar tashin alkiyama sai ya buri ya ce ya kai cona ina ma dai tsakanina da kai wannan shaidani akwai tsawon da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta tir da kai a matsayin aboki.